A yanzu nishadi ake kira tsallake doka Ba kuɗi ba sha'ani ko kuke yi mi hauka Gari ba ya zama gari idan babu mayaka Allah ka raba mu duniya ni da mahaifa lau Takumi da akala zai tafi ko da ba kiyaye wani zai kare dai an rasa bakwai kilishin laura a kullum alfaharin da nake yi albarkaci na ma'aiki muka ci ba wani boka ko malam ba zan wata addu'a ku ce Allah amsa mu ce Allah ba Allah babu duniya Allah babu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kato ina masoya na na faɗin duniya baki ɗaya wata ƴan tiktok ina godiya da ƙaunar da kuke nuna mun da followers da kuke mun da lakas ina godiya ina yabawa to azama na zama aka zari ga shafi zuwa rana sai dota aka so zagi dan zuwa ai tutiyar to azama na zama aka zari ga shafi ce ke arziki na zo ci gidana ne gurin yin wasanki ina zuwa ni ka tafi tafi ne to rashin ka ne a kusa mu je dan shishanin nan duk sha muke yi dan yan nan duk zuwa muke yi wani Baby, dan matso mana baby, tun yau za mu yi mana. Me ta Beni, wace ƴar mata ce ta zo nan muka yi TikTok aka saka a duniya? Sama da mutum goma ina kasuwa suna kira kowa ya ce min ya ga ta da wata mata suna TikTok. Ilimin kai eh, wani ka kalli wani ka mata fasika fajira, ka taɓa kama tana fajici? Very soon. Don't tell me yourself again. Kaman bidiyo yanzu sai kawa da shi. Idan kin ke ba ɗa Ka yi kira fasa ma dai na fi kafa kawai. Gaskiya ka siyo man ko karotan ne kai ma. Ai barin zayyana maka. 'Yar sarki eh. sai sarki eh. yar mai kudi sai dan mai kudi eh. yar talaka sai dan talaka bai kamata a ce dagus kana yin haka kai kai saurare nan waye dagus ka dawa waka la hay la hay la la ya hay da ka take take ne ke ne ne da ya kai da haka wannan iskancin da ke da rashin mutunci ne zaki zo kira na waya ba waya ka mutunta da kana zo ansa Farka kuma ba da sirka alaji sa zuwa farka na kuce na. Aure shi nake? Ko aure na yake? Ko an daura mana aure yake? Ko akwai alwalaya tsakanin mu? Ka gani fa ba san ka nake ba. Auren soyayya. Na gaya maka ba san ka nake ba. okay TikTok ya mu miji ke. Kawai ke sai dai ki zo ki zauna ki girka ki ci ki sha ki kwanta ki dau waya ke kina kwance kina TikTok ba ruwanki da yaya ake yi da miji. Daga TikTok ne.